أعدنا من التسبيح قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا السهلي ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa kamar yadda aka sani duk rana mai kama da ta yau mukan haɗu a wannan masallaci mai albarka domin tattauna mas'alolin da suka shafi rayuwar addinin musulunci kuma rana ce da muke karatu a cikin littafin a cikin littafin allulu a tafi sultani wani ɓangare na littafin al'ikidul farin wanda littafi ne da aka tsara shi domin karantar da mu ka'idar zamantakewa tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulkanta yadda masu mulki za su yi adalci yadda kuma su waɗanda ake mulkanta za su yi biyayya muna magana akan yadda adalcin mai mulki zai amfani talakawa mun kai inda ake magana akan adalcin mai mulki bayi da amfani idan ya kasance talakawa ba sa mura saboda kasancewar akwai wazirai makusanta ministu da makusanta waɗanda suke ba masu adalci ba za mu ɗora a kan nan kuma yau in allah ya yadda za mu fahimci menene kamannin shugaba mai adalci wa'anda ma'aunai ne ake auna shugaba mai adalci da su muna fata allah ta baraka wata ala ya mana muwafaka mun kai inda ya ce ƙaru الله الرحمن الرحيم قالوا إن السلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سواء امتنع خيره من الناس ولم ولم ينتفع منه بمنفعته وشبه ذلك بالمال الصافي يكون فيه التمثال قالوا سكتي إن السلطان إذا كان صالحا وتشيب ملكي ya kasance na kwarai mai mulki na kwarai shi ne wanda baya cutar al'umma baya kwashe dukiyar al'umma kuma baya bari wani ya kwasa baya almubazzaranci da dukiyar al'umma kuma baya bari wani ya yi almubazzaranci da dukiyar al'umma sannan baya tara kuɗi a cikin asusun gwamnati ba tare da ya yi aiki da su wajen gyaran al'umma ba yana tsare ran al'umma rayukan al'umma da dukiyoyinsu da mutuncinsu to idan ya zama yana ƙoƙarin yin haka amma wa wuzara uku wuzara a su'in wuzara uku wuzara a su'in amma ministocinsa na banza ne to kirkinsa ba zai yi amfani ba dole sai ya zama na cewa in an zo zama na majalisar gudanarwa ta ƙasa to mafi yawan ministocin nan mutanen kwarai ne waɗanda suka damu da al'umma ne waɗanda suke so su gina ƙasa ne to idan ya zama ba hakan suke ba to imtana a fayu minan nasu alherinsa sai ya tsaro daga mutane mutane ba za su samu alherin ba ba yadda za a yi mutane su samu alherin shugaban da ya kasance makusantarsa duk na banza ne dole ne na cewa makusantansa na kwarai ne sannan alherin shi zai kai ga mutane ولم يستطيع أحد an tafi'a min bi manfa'ati kuma babu wani mutum ɗaya da zai amfana da wannan amfanin kirkin na shugaba sai su wa'annan miyagu su ne kawai za su amfana wa shabbahu zalika bil ma'i safi masana sai suka kamanta wannan yanayin da ruwa wanda yake garau ga ruwa garau a kwance mai daɗi mai tsafta amma ya kunu fihi timsahu amma a cikinsa akwai kada akwai manyan kaloli masu haɗiyar mutane in kano za su kama ka su cinye to za ka je ɗibar ruwa kaga ba zai yi ka je ɗibar ruwa ba da aka kyawun ruwan nan ba zai yi amfani ga mutane ba saboda kalojin nan za su halaka su don haka wala ya sababi wa ahadun an kula wa in kana da ilayhi babu wani mutum da zai iya shiga cikin wannan ruwan ya amfana da shi ko da a ce yana bukatar ruwa to yanzu za mu koma ga sifatul imamin adil kamannin jagora wanda yake mai adalci idan an ce jagora in an ce shugaba ina so kowa ya ɗauka cewa shi shugaba ne domin alal aƙalla kai shugaban kanka allah zai tambaye ka akan kanka ya baka rai ya baka lafiya ya baka dukiya komai kankantanta waɗannan zai tambaye ka a kai ranar tashin kiyama to da da ballantana a ce kana da mace allah zai tambaye ka ya kai shugabance ta ballantana a ce kana da mace da ƴaƴa, allah zai tambaye ka ya kai shugabance su ballantana a ce kana da mace biyu da ƴaƴa kaza Allah zai tambaye ka ya kai adalci domin galibi mukan ɗauka cewa mu za mu yi na ta mu sharholiyar mu ke yin adalci a gidajenmu kuma mu fito titi mu ce dan mai shugaba bai adalci ba to mu fara ɗaukan kanmu shugabanni mu gyara abin da yake tsakaninmu da al'umma da suke karkashinmu sannan mu nemi daidaita waɗanda suke shugabantar mu don su mana adalci na sifatul imam al-adi kataba umar ibn abd al-aziz radiyallahu لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله wato yadda aka samu waɗannan sifofi da malam ibn abdurrabbihi yake so mu gane shine umar ɗan abdul aziz khalifa ne na sha gaya muku cewa yana ɗaya daga cikin ma'aunai na shugabancin adalci Ban a tarihin musulunci ana ganin shi ne na hudu domin halifofi guda biyar ne malamai sun yadda da hudu amma ko da suka ƙara na biyar cikin malamai suka ce na biyar shine umar dan abdul aziz saboda shi da ya samu mulki ya yi ƙoƙarin ya kwaikwayi kakan shi umar ɗan hafari kun san ana gani in dai ba annabi za a samu ba a gudanar da mulki ba yi kamar umar ɗan hafari ba domin umar ɗan khattabi shi ne yake fita cikin dare yana kai kogo yana kara kaina tsakanin titi da unguwanni ya yi shigar da ba za a gane shi ba ya ji me yake faruwa in ya ji motsi a gida ya saurara ya ji in kuka ne na rashin abinci ya gaya zai iya nema musu abinci idan talauci ne ya yi tunanin ya zai magance talauci baya jiran sai an zo an gaya mishi umar dan abdul azizi bayan kasancewarsa ma malami ne shi domin ya yi karatun addini sosai tun yana karami baban shi abdul aziz gwamna ne a egypt wannan misira da kake ji ta gabashin afirka ɗin egypt cairo baban shi gwamna ne a wajen to anan ya haddace alkur'ani sai baban shi ya ce ya dawo bagadada wajen wanshi domin wan baban kuma shi ne shugaban ƙasa to sai ce ya dawo wajen wanshi a bagadada ya nemi izini a kai shi madina ya je karatu ya je ya karatu a wajen su muhammad ibn abubakar ibn muhammad ibn hazim da anas dan mani ya yi karatu hadisi a wajen su to kasance kasancewarsa malami ba ta hana ya nemi kuma malamai waɗanda suka zauna suna karantarwa aikinsu shine karantar da al'umma su haskaka masa ba don haka da ya zama shugaban ƙasa sai ya rubuta takarda zuwa ga alhassan shi shine nan ake cewa kataba umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu lamma wulliya khilafata yayin da aka ba shi shugabancin halibanci sai ya rubuta ilal al ibn abdul hasan zuwa ga hasan Bussani. yana neman a aiko masa da ansa da yake nema an yaktuba ilaihi bi sifatin imamin adili cewa ya aiko masa da kamanni na shugaba mai adalci bari mu ci wane ne mai shugaba mai adalci fa kataba ilaihi al-hasan al-basri hasan rahimahullah sai ya rubuta masa yace ilan ya amiran mu'minina to kai shugaban mu'minai ka sani أن الله جعل الإمام العادل قوام كل ما يلي lallai Allah ya sanya shugaba mai adalci shine mai miƙar da duk wanda ya karkace menene ma'aunin karkacewa menene ma'aunin bauɗewa a tsarin shari'ar musulunci a gwamnatin musulunci ma'aunin karkacewa shine idan mutum ya saba wa alkur'ani da suna amma a ƙasa irin najeriya ma'aunin karkacewa shine wanda ya kauce wa tsarin kundin tsarin mulki na najeriya duk wanda ya saba wa dokar ƙasa to ya gauɗe to shugaba adali shine ya dawo da shi kai daidai ku lura definition ɗin shugaba mai adalci yadda muke bayanin shi muke bayyana shugaba mai adalci a wajenmu ya saba wa abin da shari'a da tsarin gudanar da mulki na duniya ya ɗauka shi ne adalci abin da muka ɗauka adalci a najeriya mu gaya wa kanmu gaskiya in ba mu fahimci wannan gaskiyar ba ba za mu iya gyarawa ba abin da muka ɗauka adalci shine a bani shine a ɗauki na kusa da ni aiki shine a ba wa ƙabila ta ragamar al'amura shine a gyara yanki na a manta da wani yanki wannan shi muke kira adalci gaya wa kanmu gaskiya sai ran da muka dawo muka samar da daidaito a wajen adalci idan aka ce ga mukami idan aka ce ga mukami za a bayar to a nemi wanda ya cancanta a nemi wanda tsarin mulki ya ce ya cancanci a bashi mukami ba ɗan gidanku ba ba ɗan ɓangarenku ba ba ƙabilarku ba amma saboda tsabar rashin adalci a ƙasar nan za ka ga an shiga coci ko masallaci ana cewa dan me za a naɗa minista wani daga addini kaza ya rike matsayi kaza to dan me ba za a naɗa shi ba dan me ƙasar ta kuce ƙasar ta kuce ko ta su ce ko ta kuce ban ji ba ta kuce ta 'yan najeriya ce saboda haka duk ɗan najeriya ya cancanci ya rike makami kaza sai dai a auna shi a ma'auni cewa ba zai iya ba saboda bai da adalci saboda bai cancanta ba saboda bai da kwarewa idan an sa shi a wannan mizani to sai a ce to ya kauce a kawo wanda zai iya wanda ya cancanta wanda yake da kwarewa ba a kawo ɗan garin ba a kawo ɗan yanki to da limami adali in ji hassanul basari shine wanda zai iya miƙar da wanda ya bauɗe wa kasdu kulli ja'irin kuma mai shiryar da duk wanda ya zama ja'iri kasan jairi ko ne ja'iri kasan bahaushe ya harkar ba kangararre to shi ne ma'anar ja'i kangararre wanda ya bauɗe ya ƙi bin daidai ai a cikin ƙur'ani akwai kalmar ko da kidahumi eh wanda ya zama bai gane komai ko an nuna masa bai da wayo bai da hangen nesa shine kidahumi to a cikin alkur'ani akwai kalmar ko وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر كاجيتا ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل الله شيكي لنا هنيا mai kai wacce take kaiwa doshe ikakka to amma a cikin hanyoyin akwai jahil akwai kangararriya bauɗaɗɗa to duk wanda ya kangare shugaba adali shiryar da shi ya ɗora shi daidai kun ga kasar mu tana cikin wani hali har ma mun rikice mun rasa wai wane ne ne mai matsala a kasar nan waye jawo bala'i a kasar nan mun rasa wai ana aunawa ne da yau kawai wai har an yi shugaban kasar da ya leko a labule yaya dawo ne wasu suna ganin ya dawo to waye ya jefa kasar cikin wannan yanayin tsakani da Allah ai gwamnatin baya ita ta yi badakalar da aka samu kai a cikin wannan to amma ba muna cewa a ba wannan uzuri a ce to shi bai da ya zo ya kwana ɗari ya ba mu ga komai ba bai da matsala a'a abin da muke ce masa shi kuma to kada ya tsaya yana cewa ai ya gaji matsala ai ka san da ita ka hauko ba ka bane mutum ne ya zo yana neman mahaukaciya ya je yana zawarcin mahaukaciya to yanzu da aka daura aure don ta cije shi kuma sai ya ce wani yaya aka yi ta cije shi ai daman ya san za ta yi ko ba ta ba so da ka duk wanda ya yi kamfen ya ce a bashi najeriya ai ya san halin da take ciki kafin ya nema kuma ya mana alkawarin zai gyara ina fata kana fahimta ba dama ka ce min ai bai san yanayin da kasa take ciki ba to wajen ka musibatu ya zama musiba Don me ya nemi ƙasar da bai san ta bai ce zai shugabance ta na amma abokanan shan shayin shayinsa ne ko? ai yanzu ka zo ka ce mana wai ka karɓi ƙasa a hannun azalumai bata taso ba tare muka gan ku jam'iyyar ku ɗaya ko ba haka bane to batun su azalumai ne duk bata taso ba domin abokin mugu abokin ɓarawo ba to ba wannan ba wannan magana kawai abin da za a yi a dage dantse kawai a gyara ƙasa mu muna fatan ya samu ikon gyara ƙasa amma complain babu shi ina fata ana fahimta kawai a tsaya a yi aiki allah ya bashi shi ikon yi to shi kenan sai ya ce da shi shi shugaba mai shiryar da wanda ya kangare ne wa salahu kullu fasidin wa salahu kulli fasidin kuma shi ne gyaran duk wanda ya lalace shugabanci ba yi da ma'anar ka ce to mutane ai sun lalace ne ka gani wato uzurin da ake bamu akan cire subsidi shine baya amfanin talaka wasu ne suke kwashewa ka gani amma da aka cire subsidi din sai muka gani yana amfanin saboda mun shiga wahala da aka cire shi ashe da baya amfanin mu ba za mu shiga wahala ba an gane wannan to sai kuma na biyu cewa wasu ne suke kwashewa to ai dama ba a taɓa yin duniyar da babu barayi ba ba a taɓa yin duniyar da babu mazambata ba ba a taɓa yin duniyar da babu 'yan corruption 'yan handama da ba ba amma maganinsu ɗaya ne kawai shi ne a samu gwamnati mai ƙarfi wacce idan suka bullo ta nan sai ta toshe in suka bullo ta nan su ta buge su ta kame wancan ta daura wannan ba haka ake yi ba yanzu me ake yi wa shugaban bankin kasa ha na muna ji a

tunani irin nasu da dabara irin tasu wacce kuma ba mai mafita ba ce dabara mai mafita da na farko an buɗe hanya an yi odan abinci da jin an ce za a yi odan abinci zai kare dabara ta biyu maimakon a ɗauki kuɗi a ce a raba wa mutane abinci ko aje kasuwa sai abinci ko a raba musu kudin to gara wannan kudin da an yi azanci irin na gwamnatocin baya a lokacin abaca an yi ptf kuma kowa ya ga amfaninta a lokacin abaca an yi wani wani shiri da ake kiran shi fim family empowerment ko adjustment program something like that ne an yi wani a lokacin da an yi wani abu shi na pep ai dalilin da ya sa ma keken nan da kake gani ake kiran shi keke na pep kenan domin wannan program din ne ya samar da shi don sauƙaƙa wa mutane to me yasa ba za a zo a yi irin wa'annan programs din ba za a ce akwai humanitarian eh akwai amma bai isa ba bai kai inda ake so ba kuma kullum ku gane a ba wa mutane kuɗi ko abinci ba mafita ba ce a ƙasa wannan na yau da na kwana biyu ne in ka ba wa mutum buhun shinkafa kwana nawa zai kare amma idan ka koya masa sana'a idan ka ba shi aikin yi idan ka samar da yanayin da ayyuka za su yawa a ƙasa to ƙasa za ta ci gaba shi yasa muke kira cewa a gyara yanayin da wato kasar za ta samu foreign investors masu zuba jari daga waje su kawo dukiya su sa Allah ya sa mu dace sannan su kuma talakawa a dage a gyara hali kamar yanzu dubai ne da aka sake bude ta mai 'yan najeriya kasar da duk duniya kowa yana shiga dubai amma hana 'yan najeriya saboda halin to yanzu da aka sake budewa sai fa mun gyara halin mu ba haka ba za a sake rufewa Allah ya sa mu dace saboda haka ya ce wa kowace kulli da kuma shi mai mulki adali shi ne karfin mai rauni kowane mai rauni mulkin adalci yana da alama menene alamar mulkin adalci shine talakawa suna haurawa daga low class suna komawa middle class middle class suna haurawa daga middle class suna komawa higher class dama duniya kamata yi ta zama matakai uku akwai waɗanda suke na can sama masu kuɗi akwai na tsakiya waɗanda suke tsaka-tsaki akwai kuma na ƙasa to alamar adalci ya shimfiɗa a ƙasa shine kaga ana haurawa. na kasan suna komawa tsakiya na tsakiya suna haurawa sama amma da zaran alama ta fara nuna cewa na saman masu kowa suke yi na tsakiya sun kare yanzu an dawo babu middle class an dawo kawai daga masu kudi sai talakawa kuma su masu kudin idan ka duba in akwai alamar adalci shine ka ga in ya samu a ƙasa alamar adalci in ya shimfiɗa a ƙasa shine kaga cewa manya-manyan masu kuɗi mafi yawansu ba su da alaƙa da gwamnati ba a jikin gwamnati suke samun kuɗi ba ina ba ta ana fahimta amma duk ƙasar da ka samu cewa duk wanda yake jikin gwamnati shine yake samun kuɗi wanda baya jikinta baya samun kuɗi to adalci bai shi kuɗi ba a ƙasar ina ba ta ana fahimta da haka sai a yi ƙoƙari a samar da adalci saboda ƙasa ta dinga haɓaka sannan wa nisfatu li kulli mazlum kuma shi shugaba mai adalci shi adali ne ga waɗanda duk aka zalunta a jikin wanda ake zalunta ake samun ake gane adalci wa mafsaqun li kulli manqufin kuma shine gurin gudun duk wanda yake cikin ni'asu duk wanda ya shiga ni'asu to nan zai tafi gurin shugaba zai je ya samu mafita wal imamu al-adilu ya amir al-mu'minin wal imamu al-adilu ya amir al-mu'minin كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها الذي يرتاد لها عقيب المراعي wato wal imamul adilu ya amiral mu'minina bayan ya faɗa masa wancan sai kuma ya kawo masa misali da zai gane sai ce shugaba mai adalci ya kai amirul mu'minina karra'i shafiki kamar makiyayi ne mai tausayi ala iblihir rafiq kuma mai kasancewa tare da dabbobinsa shi ya yi misali da rakumi saboda su a can rakuma suke to sai ka yi misali da dabbobi irin su shanu da awaki da tumaki mai kiwon su ya ke yi kaga na farko yana tausayin su da daddare Allah ya sa wannan shi wannan fillo da daddare idan um, fillo yana cikin riga in yaji shanu sun cika kuka ya zai zai fito ya duba bai kwantawa bai kwantawa ya yi bacci shanunsa na kuka da daddare sai ya fito ya duba saboda yana tausayin su da ya ga bayan gidansu ya canja zai nema musu ba zai ko ya canja musu wurin kiwo me yasa fulani suke tashi daga wannan yankin su koma wancan saboda tausayin dabbobinsu saboda nema dabbobinsu abinci to shi yasa ya ce kamar mai kiwo ne allazi yartadu laha adyabal mara'i wanda yake nema mata mafi kyawun wurin kiwo haka shugaba ya kamata ya zama yana nema wa al'umma mafi darajar abinci ba a ce shugaba shugaba a ce masa jama'an kana jin yunwa abinci ya yi tsada ka ce wai aje a dinga karya eh, taliya ana ba wa mutane rabi wai a karya rabin taliya a ba wa mutum kuma shi dan bai da zuciya ya sa hannu ya karba ai kamata yi a ce an nema wa mutane mafita wannan shi ne gaskiyar lamari na'am ban ba na'am eh wato rufe boda har sai masana'antu sun fara aiki wannan tunani ne amma ba kwa ganin cewa masana'antun za a fara samun farko kafin a hana shigo da kayan domin idan ka hana kamar noma ne yi da aka ce an rufe boda don mai noma ai wannan tunanin bai da kyau ai noman ya kamata a yi kafin a rufe boda ba shi ya fara kawo shi kuna tsadar abinci ba za ka maganar a shigo da abinci shine fes a buɗe bodoji kuma ba ma wai kawai a buɗe bodoji ba a cewa 'yan kasuwa ku je ku shigo da abinci babu haraji gwamnati ba ta bukatan komai a hannunku na haraji don abinci ya sauki sannan ita gwamnatin ta fitar da wasu don kuɗi ta ce ta yi odan abinci da su to idan wannan abinci ya zo abinci ya karye a ƙasa to kuma sai a zauna a yi tsari na noma na hakika ba wai noman ka ce wai ka raba taki ya yi sauƙi a ka ce kowa je noma kuma ka je kai bacci wannan shiriri ta ce a abin da ake yi shi ne sai a dubo ƙasashen da suka ci gaba a noma yaya suke yi ina kayan aiki na zamani da suke da shi sai a zai a nemo yanzu kasar nan maganar da nake maka in ka dubi abubuwan da china suke yi na noma ƙananan abubuwan noma wanda za ka hau mashin ka yi hudar gona da shi ka yi hudar gona da shi ko kuma ka tura wani mashin ka yi huda da shi abubuwa ƙanana wanda mutane za su iya yin aiki da shi za a iya odar irin waɗannan duniyar yanzu tsarin noman da take da shi shine akwai cluster farming akwai mechanized farming sannan yin amfani da technology wato cluster farming shine a tara manoma da yawa a raba musu wurin su yi noma sannan a noma abubuwa daban-daban a wuri guda sannan a kawo na'urori iri-iri na zamani da iri abin nan ga shi nan ma ana wani taro akan irin wannan kwanan nan duk yana da kyau allah ya samu dace na'am

haka shi kuma talaka baya iya gane cewa shi yake kan gwamnati yanzu ka duba ɗan ƙaramin misali da aka ba aka zo aka yi a wannan ɗan watanni na cire kuɗin subsidi da eh. da aka tashi aka ce an cire su kuɗin subsidi talaka baya mana bayar zuwa ga talaka wasu kuɗaɗen mutane ne suke amfani shi sai mutane kuma talaka sai koma cikin masifa sai shi mutum ba dai hatta kai ta kawo yanzu a yadda muke gani ko kuma muke jin labari tun da muna shi cikin al'umma za ka ji an kira ka an ce maka ai guri kaza ni nan na taɓa wucewa hanya sai na rubuta sai na dawo ana rigima sai ke tambaya me yake faruwa da gurin sai wani ke ce mu babu ruwa sai wani jari da su ke ce mu wannan da kake gani yara ne mata guda uku ƴaƴansa ne suke suke cacan baki a kan abincin da ci Allah ya sauke wannan magana da kake faɗa tana da ƙanshin gaskiya amma abu biyun nan da ka faɗa haɗe su su zama ɗaya abin da ya sa shugabanni suke hawa mulki ba tare da wani kwakwaran tsari da za su bi shi ƙasa ta ci gaba nan da nan ba shine saboda ƙasar akwai jahiltar menene ma ƙasa mu da kanmu ɗan ƙasa mun jahilci menene ƙasar mu take ciki menene damuwar mu menene bukatu idan ka lura da lokacin da aka yi zaɓe na kwana-kwanan nan abin da ya ɗumama atmosphere ɗin zaɓen menene addini shine matsalanmu shine zai gyara mana ƙasa ka ba shi ne matsalanmu ana amfani da malamanmu da fastocinmu da yake da yawa daga cikinsu ko dai sun jahilci ƙasa, ko kuma son zuciya ya sa ba sa ganin damuwar ƙasa kawai damuwarsu shine aikin da za a yi gwamnati a sanya mu a cikin tsarin aikin haji mu dinga zuwa fada shugaban ƙasa mu dinga zuwa muna ganin gwamna mu dinga samun abin hannunmu to shi shikenan wannan shine kawai abin da ƙasa take sai lokacin da su malamai suka gane cewa amanar al'umma ce ba suke ɗauke da ita farko tukun su gane cewa gyaran lahirar al'umman ma yana taya a jikin ba gyaran duniyar al'umma talauci yanzu gashi nan muna gani talauci ya sa 'ya'yanmu mata suna zinace-zinace saboda su kawo abinci gidansu matan aure da aurensu suna fita suna zinace-zinace saboda su kawo abinci gidansu yara ƙanana suna barace-barace da sace-sace saboda su samu abinci a gidansu duk waɗannan ba saba wa Allah ba ne ba talauci ne yake kawo shi ba za ka iya cewa level ɗin imani yana iya hana talauci tasiri wajen sabon Allah kamar yadda muka samu wata mata ta je neman taimako a wajen dan aminta cousin brother ɗinta yana da kuɗi tana cikin bala'in yunwa ya ce ba zai bata ba sai ya kwanta da ita sai dai samu daman zai kwanta da ita ta ce ita ka kiyaye Allah to mutum nawa muke da su waɗanda level ɗin imanin su ya kai haka don haka gashi nan an fara ganin barace-barace ya ƙaru na gaya muku kwanaki an ga bidiyon mutum sama da ishirin suna waƙuwar wasan ragowar ɗan wake ɗan waken da bai wuce da naira ishirin ba allah ya sa mu dace don haka shi wannan mai kiwo kamar shugaba yake yana zaɓawa dabbobinsa abinci mai kyau wa ya da hun an marati ilhalaka kuma yana kore su daga cin abin da zai halakar da su me yasa ake samun ma'aikatun gwamnati irin su nafda me yasa ake samun irin su ndle ba domin kada 'yan ƙasa su ci ko su sha abinda zai cutar da su ba abinda zai lalata hankalinsu ko kuma ya lalata lafiyarsu shi ashe kenan shugaba adali shine wanda zai sa irin waɗannan abubuwa su yi aiki yadda ya kamata a ce abinci da yake shigo mana ko muke nomawa ko muke saye a kasuwa ko kuma abincin da magungunan da muke sha ko muke haɗawa ko muke shigowa da shi daga wata ƙasa abubuwa ne waɗanda suke ba sa cutar da 'yan ƙasa duk aikin shugaba ne wannan a wani gari da ake kiran shi kodawa da turanci ana kiran shi kurtuba da larabci lokacin da musulunci yake da mulki a wajen an yi wani haji wato kamar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa me ake kiran shi anan chief of staff ko to kamar chief of staff ɗansa ya zo ya same shi ya ce ya kamata ka sama mun aiki sai ce to gaya mun wani irin aikin kake so in baka sai ya ce a bashi mayo wato kamar ministan abuja sai ce kana da hankali kuwa ka san abin da ake kira mayo shine wanda duk gidajen garin nan suke karkashinsa haddafa da shugaban kasa shine wanda duk hanyoyi ke karkashinsa shine wanda to abin da yake kawo mana matsala shine ba ma gane menene aikin shugaba shi kansa yana neman kawai a bashi shugabanci ne saboda yana da jama'a ko yana da kuɗi ko yankinsa ba su taɓa yi ba ko kaza da kaza ba wai don ya shirya gyarawa ba da haka dole ne a san menene aikin shugaba wayahniha an ba? kuma shugaba kamar mai kiwo ne da yake tara dabbobi daga kuraye aikin shugaba ne ya tare mu daga kuraye kada su cinye mana subsidi ba ya hana mu subsidi saboda kuraye suna ci mana subsidi ba ina fata ana fahimta wa aka azabtar kenan shi mai cin da daman ba halal yake ci ba dan an hana shi ba a azabtar da shi ba amma mu dan wanda yake kaiwa gidan mai muke sayan mai da sauki din halal muke ci da in an cire an azabtar da mu to don me za a azabtar da 'yan ƙasa a kan laifin da wani mugu a ƙasa yake yi ina fata ana fahimta sannan wai min azal harri wal qarri sannan shugaba kamar mai kiwo ne da yake tare dabbobinsa daga cutarwar zafi da sanyi in nan ana zafi zai kora dabbobin sai kai su wurin da ba a zafi in nan ana sanyi zai kora dabbobin sai kai su wurin da babu sanyi ashe nan shugaba dole ne ya zama cewa welfare da well-being da comfort na 'yan kasarsa aikin shi yau haka ake yi ai gobe ana hasashen za a yi ruwan sama mai yawan gaske da zai yi ambaliya a wasu jihohi a ƙasar nan muna fatan Allah ya tsare kamar yadda aka yi mummunan iska a Libya amma kaga rashin gwamnati ya sa yanzu an rasa mata yaya za a bullawa matsalar Libya ba shi yasa ga muna kira cewa a samu gwamnati mai kyau ba saboda in aka rasa gwamnati an samu matsala in aka samu gwamnati mara kyau an samu matsala so da haka yanzu kaga aikin shugabanni ne in ambaliyan nan ta faru a tallafa wa mutane amma babba ma shi ne kwashe mutane akwai ƙasashe da yawa a duniyan nan mun gani mun gani lokacin gobarar nan ana kwashe mutane kafin ta zo mun gani wani lokaci ana ambaliya za a ta sanar da mutane ambaliya za ta zo kuma a kwashe mutanen a evacuating din su a kai su na san mu abin nan ɗinmu nema ɗinmu ba ta kai karfin haka ba amma dai dole ne shugabanni su gane canjin yanayin nan yanzu gaskiya ne ruwa ya fara zama barazana ma kasashe da yawa ciki har da najeriya don haka dole ne a samu shiri na tunkaran irin wannan bala'i kafin yanzu? zo dab da an da gashi ana kokari hukumar hasashe tana kokari ta ce muku ga akwai za a yi ruwan sama mai yawa kaza da kaza to idan ta ba da irin wannan to nan da nan kuma in ya kama a kwashe mutane to ya zama an kwashe su maza maza su kuma mutane su taimaka wa hukuma kasar daga cikin matsalolin kasar nan akwai mutane ba sa taimakon hukuma a wurin da ya kamata su taimaka mata don ba su ma fahimci menene hukuma misali muna maganar ambaliyar ruwa ko mutum nawa yake jefa ledar fiye wata a lambatu a ƙasar nan ba iyaka ba ka ganin laifi ne ka sha ruwa ka jefa ledar wata a cikin lambatu ba ka ganin matsala ne mutane ba sa ganin laifi ne su ɗebo sharar gidansu su zuba a cikin lambatu kuma laifin na ce maka laifi karkace ce wai laifi ma gwamnati laifi ma Allah madaukakin sarki Allah ya haramta ka ɗebo ƙazantar gidanka ka zuba a gurin da zai cutar da makocinka haramun ne saboda haka wal imamul adilu الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب ala على yas'a lahum sigaran wa yu'allimuhum كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته والإمام العادل والإمام العادل يا أمير المؤمنين limami mai adalci shugaba mai adalci ya kai shugaban muminai ha kal'abil hanun wato kamar uba ne mai tausayi mai jin kan 'ya'yansa na faɗi na jin ranar asabar ne na yi magana akan waye uba na ce ma ba wai wanda ya aihu ba ne ba shi ne uba ba bai da ma'anar uba wannan sai ya hada da wani abu bayan aihuwa duk mutumin da ya zama yana haihuwar ƴaƴa baya tausayinsu baya kulawa da tunaninsu lafiyarsu zamantakewarsu da mutane addininsu da iliminsu na zamani wannan ba uba ba ne yau mai allah mutanen da suke haihuwa su jefar da yara wasu sun makale a cikin karatun allo suna jefar da 'ya'ya na yawo suna bara su kuma malamai wasu daga cikin malaman allah sai kaga suna da uzuri ya za a baka yaro abin a baka yaro ba abincin shi ba wurin kwanciya dole sai hukuma ta shiga wannan harkar Allah ya sa mu dace Na. na rami kazar-kazar shi ne tsoratarwa ya zama na cewa kun daga shigowa an zo da ƙarfi an kama gwamnan babban banki tsohon gwamnan babban banki a akan badakala an kama kinnan efcc wane ne to haka ake yi wa gwamnati in ka naɗa mutum ko baka ce aktin ba ne shi ya san aktin ne in bai abin da kake so ba samar da yardstick da za a auna aikinsa na baka ministan noma ina so in ga kaza ya faru kafin nan da lokaci kaza na baka ministan communication ina son kaza ya faru na baka ministan kaza ina son kaza ya faru amma kawai a kyala mutane su shiga cikin gwamnati su yi abin da suka ga dama ba daidai ba ne babban abu shine a samu yardstick a samu wani abu da zai zama shine ma'auni idan mutum bai ba kawai ba kawai a sauke shi ba a tuhume shi kudin al'umma ko negligence of duty duka waɗannan laifuka ne manya a ƙasa na tsammanin yau aka sauke shugaban 'yan sandan abin nan birnin yamai ba don komai ba saboda ya yi statement da yake nuna cewa an samu matsala a wajen zanga-zanga sai yan kasa suka ce a an samu matsala a wajen zanga-zanga kuma ka zo kana faɗa aikin waye ya hana wannan matsala to haka ka aka cire shi kawai duk wanda ya kasa aikin shi a cire shi allah ya samu dace a'a ka ce mana allah ya kai mu wannan waje ka daina cewa ba a najeriya ba muna faɗan matsala ne don a gyara ba mu ɗebe tsammani ba mu ne za mu gyara ni kullum na faɗa wannan muna faɗan manya-manyan matsaloli ne amma ba za su gyaru ba sai mun gyara ƙananan matsaloli farkon matsalar da za mu gyara shine ɗan najeriya yadda cewa najeriya za ta gyaru farkon matsalar da za mu gyara kenan idan 'yan najeriya muka yadda najeriya za ta gyaru sai kuma mu tambaya to waye zai gyara ta idan 'yan najeriya muka yadda cewa mu 'yan najeriya mu ne za mu gyara najeriya to najeriya za ta gyaru sannan sai mu tambayi to ta ina za mu fara ina fata ana fahimta idan muka yadda ta inda za mu fara shine ta cikin gida ma'ana kowane mutum ya gyara kanshi ya zama mai bin doka ya zama abin koyi nan a jihar kano aka samu mutum daya dan najeriya dan najeriya a jihar kano ba wani wata nisan duniya ba an zuba masa albashi fanshan baban shi a ci gaba da biyan albashin baban shi bayan ya mutu wajen shi wata goma sha ana zuba kuɗi ya je bincika yaya za a yi a mayar da wannan kuɗi asusun gwamnati ya je ya mayar da wannan wannan bai abin da za a gyara kasa ba yar najeriya yar zamfara mace ta tsinci makudan daloli ta nemi mai shi ta mayar da haka za mu gyara kasa allah ya samu dace liman na addu'a